أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana mu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai yau Allah subhanahu ta'ala ya kamu rana ta tara ko na wannan wata mai albarka na ramadana na wannan shekara ta 1440 wanda ya yi daidai da sha hudu yau ga watan biyar na shekara ta 2019 miladiya muna nan dai a suratul anfali za mu tashi akan aya ta 29 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليسر يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين نعم Allah maɗaukacin sarki a wannan aya yana ba mu labari amma mai kama da umarni, shi ma umarni ne. Allah ce, Ya ayyuhan lazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah, in tattakullaha matukan in har kuna tsoratan Allah a al'amuranku, kuna tsoron Allah a dokokinsa da umarninsa. a duk inda kuke duk inda kuka samu kanku kuna tsoratan Allah subhanahu wa ta'ala to ya ja'allakum furqanan Allah Ubangiji zai sanya muku mafita duk wani matsala wata matsala da rintsi da kunci sawa'un na rayuwa ko na kafurai makiya Allah maɗauko ko kuma na mutane makiya duk inda suke to Allah ce zan sanya maka mafita duk inda ka faɗa zan sanya maka mafita ko musulmi wa yukaffir ankum sayyi'atikum bayan haka zan gafarta muku zunubanku in rufe muku laifukanku gaba ɗaya in binne su wa yaghfir lakum ummuku gafara ta musamman wallahu shi Allah zul fadlil azim shi Allah ma'abokin falala ce mai girma ba komai bane a wajen Allah dukkan ku ya gafarta mu ba abin da zai rage Allah subhanahu ta'ala ko kuma waɗansu malamai suka ce in tattaqullaha in kuka tsoraci Allah a rayuwanku a lamuranku a harkokinku to ya ji Allah kun furqanan Allah zai ƙara bambance muku bata ya nuna muku ita ƙarara domin ku kiyaye ta ya nuna muku kuma gaskiya gaskiya ce duk inda take ya ba ku ikon binta wato duk wani abu na ruɗani to sai Allah ya farraƙe muku ya rarrabe muku ya fayyace muku abin da ke daidai kamar yadda Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama al-muhsinin Allah ce kuma zan ɗora ku duk lokacin da za ku kafsa da ku kafurai to Allah ce sai na bayyana masu gaskiya da barasa gaskiya ta hanyar ba da nasara ba ku nasara nan ne za a gane lallai masu nasara su ne masu gaskiya bayan haka kun kun tsorace na sanya muku mafita na biya muku bukata sannan wa yukaffir ankum duka kurakuranku duka kurakuranku zan lullube su in ji Allah in rufe su sannan in gafarta muku manya-manyan zunubai shi Allah maɗaukakin sarki falalarsa tana da yawa ba ta iyakantuwa in ji Allah falalan Allah tana da girman gaske saboda haka wannan ba komai ba ne a wajena ni Allah in muku shi kawai ina fata an gane ko wannan umurni ne sharaɗi ne in aka ji tsoron Allah aka kiyaye Allah to ga abin da zai biyo baya nasara akan makiya shiriya akan tafarkin Allah sannan kuma gafarta zunubai Allah maɗaukakin sarki ya jawo hankalin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tunatar da shi ni'imar da ya masa da irin kariya da ya masa da irin mafita da ya masa wato kamar yanzu Allah zai ba mu example misali gafa irin wato annabi Muhammadu yanda ya tsoraci Allah fato ga irin yanda Allah ya samun masa mafita ina fata an gane ko zai nuna mana example wannan ayan kenan da yace in muka tsorace shi zai sama mana mafita da kariya daga makiya ya gafarta mana zunubanmu sai ce wa idh yamkuru bikal ladina kafaru ya Muhammadu ka wata ni'ima ni Allah da na maka a yayin da kafurai suke kulla makirci suke mitin suke taro a kan ya za su kullo maka wannan taron su abu jahal su annabur bin haris da manya-manyan ƙuraishawa mushrikai su suka shiga darun nadwa darun nadwa shine kama house of assembly wato inda larabawa ke taro kafin zuwa musulunci su ɗauki dukkan wani decision wata matsaya akan abin da ya taso musu sawa'un yaƙi za su yi to nan za su zauna su tattauna ga damuwa ga abin da yake cin karo mu ga yanda za mu fito masa in ma na yaƙi ne in ma yanda za su tsara rundunan ne koma da komai nan darun na ake zuwa darun na dawa kuma yana jikin ka'aba inda masallacin nan yake yayin da suka shiga suka taru din za su shiga sai iblis shaidan kenan sai ya zo ya bayyana musu a wani sufan tsohon mutum ya zo musu a suran wani tsohon mutum da za su shiga din shi ma zai shiga suka ce ah tilo ba mu san ka bai ce ai na gane za ku yi taro ni daga najid kasar najid nike can na ji za ku yi taro ku tattauna ku kawo ra'ayoyuka yadda za ku ɗauki mataki akan wannan mutumin Muhammadu da yake matsa muku yake damun al'umma shi yasa naga taro ne mai muhimmanci mai girman gaske wanda za ku yi nima ba zan yi rowa da shi ra'ayina ba da shawarwari na shi yasa na zo suka ce shigo kawai aduwa aduwi ka kawai habibuka ne ko ba haka ba maki makinka ai masoyinka ne ko ma daga ina kake tunda dai akan Muhammadu ne zo kawai zo ka bada contribution ina fata an gane ko to shine da suka shiga ɗin sai suka bada shawarwari daban-daban shawara ta farko sai ta ce a liyufbituka shine suka bada shawara ce a kama annabi Muhammad sallallahu a daure shi a yi jelin nashi a sa shi a prison a tsare shi wato life imprisonment kenan a ɗaure shi har mutuwa ba zai sake fitowa ba saboda yana damun mutane a ɗaure shi wala yufiku wa saqahu ahad a ɗaure annabi wani irin ɗauri da sarka sannan a kulle shi a sanya shi a a prison wanda har abada ba za a sake barin shi ya fito ba har mutuwa ta riske shi shawara ta farko aka kawo wannan aka kawo daga baya waɗansu suka ɗaga nu suka ce ina ai Allah shi zai kunce shi zai fidda shi amma yana da ababen mamaki wannan zai fita idan kuma ya fita zai je ya haɗu da mutanensa kuma su tafi su zamanto muku hatsari to sai aka bar wannan aka ce to in wannan bai yi ba au yukhrijuka ko kuma eh, wannan ah, eh, yaktu lokaci ne na karshe amma ayan akwai taqdim da ta'khir wato ko kuma su fidda annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka gaba daya for exile a fidda shi ba shi ba lardin makka ya tafi can to shi ma wannan ra'ayin ya ce a'a bai yi ba Muhammadu yana da baki yana da basira ya iya magana ba wanda zai tunkara ya yi magana da shi sai ya ja hankalin shi sai wancan ya yi imani da shi ya yarda da shi muhammadu ya iya magana akwai zakin baki akwai shirya magana akwai tsara magana wanda ba mai jin shi sai ya bi ra'ayi shi to idan muka ce za mu fidda shi for exile ya fita ya bar maka kafin mu ankara ya yi fomin waɗansu group na terrorist a can an kuma su zo kuma su shiryo runduna su zo su kare mu su ce sai na da gari na karfi da yaji kaga shi ma hatsari ne wannan ra'ayi na biyu dai shi ma bai samu shiga ba to na ƙarshen ya utulu kaɗin ra'ayin abu jahal ra'ayin abu jahal ne abu jahal ya ce kashe muhammadu kawai zamu ba ma ɗauri ko koran daga lardin makka ba a'a mu kashe shi kuma ga tsarin kisan yadda za a yi shi a samo daga kowace kabila matashi saurayi kakkarfa kowace kabila a zaɓo ɗaya a zaɓo ɗaya a zaɓo ɗaya ina jin sai da suka samo matasa saba'in daga ƙabilu daban-daban ina fata an gane ko suka ce kuma a bama kowane matashi takwabi mai kaifi irin cewa jini na wuce dinnan to su ne makircin da suka yi kenan sai ra'ayin su har ya zo a wannan sai ke dan iblis ya goyi bayan wannan ya goyi bayan wannan ra'ayi can din duk shi ya nuna waɗancan biyun ba za su yiwu ba shi iblis din da an ka sai yayi opposing da an ka sai yayi opposing da aka kana kashe annabi sallallahu alaihi wasallama sai yayi muwafaqa yace wannan shine mafita shine ra'ayi na ƙarshe ina fata an gane to sai suka kawo matasan da daddare sai suka kwanta suka yi abin nan suka eh, a zauna a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zagaye gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce idan waɗannan matasan suka kashe shi su mai bugun mutum ɗaya to sai jinin shi ya me ya watsu a cikin waɗannan ƙabilun kaga kenan ƙabilar banu hashim kabilan da manzon Allah ya fito kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba za su iya yayin da za su ɗauki fansan jinin ɗan uwansu to ba za su iya tinkaran ƙabilu har saba'in ba saboda kowace ƙabila tana da hannu ta yi participating wajen kisa saboda haka ƙabilan annabi shi kaɗai banu hashim ba za su iya faɗa da wannan ƙabila su yi faɗa da wannan su yi faɗa da wannan su yi faɗa da wannan har tribe saba'in ba za su iya ba saboda jinin shi ya watsu kowanne suna da jinin annabi na fansa ba za su iya ba to hikiman abu jahal kenan to shine suka zo suka ajiye su matasan suka yi kwanto a gidan manzo Allah suka zagaye shi shi kuma Allah tuntun ya tura jibrilu ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga abinda aka kulla kar ma ya dawo gida kar ma ya dawo gida ya zai kwana a gida kan shimfiɗansa to nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci sayyidina ali ya kwanta akan shimfiɗarsa sayyidina ali ya zo ya kwanta da sun leƙa sun leƙa sai su ce yana nan suna jiran dare yayi can da sun leƙa sun leƙa sai su ga yana nan kaga hankalin su duka dai Allah ya tara hankalin su ya aje shi anan ba sa tunani ma annabi yana wani gu ballanta da su fantsama neman sa kamar kai ake nema misali kai ka sa filo guda biyu ka rufe su da mayafi ka gyara aka ce yana nan ku kyale shi sai an jima sai sai karfe biyu na dare sai karfe uku na dare Kazan da aka zo karfi aka samu ashe ba dan filo ne to ba su da time na neman ka to kafin lokacin da suka aje din za su farwa manzo Allah ko in ya fito da asuba ko kuma su far masa kafin wannan lokacin da suka aje sai Allah ya sanya musu bacci ya makantar da idon su ya kurmantar da kunnuwansu ba su ma ji manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ya fita ya bar sayidina abakar a shimfiɗansa sayidina ali ne waje Allah min bayni aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa abshaynahum fa hum la yubsirun ina fata an gane annabi ya wuce ta gaban su ba sa gani suna bacci idon su a buɗe amma ba sa gani annabi ya ɗebi ƙasa ya ta zuba musu akan agoshi nan ya wuce kawai ya tafi wajen sayidina abubakar ina fata an gane ko to daga nan da suna azabtar da sahabai su ci mutuncin sahabai sai abu nan da yanzu abu ya zo kuma kan annabi shi kanshi ake tagitin a kashe to Allah ya ce kai hijira ka bar gari daga wannan din ne Allah ya umurci annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hijira ya bar garin to shine Allah yake tunatar da annabi wannan ni'imar yake tunatar da musulmi cewa in kun tsoraci Allah zan sanya muku mafita daga cikin dukkan damuwanku zai sanya muku mafita daga makiyanku ba za su taɓa samun nasara a kanku ba ga example yadda na saman ma annabi Muhammadu mafita ga abokan gaban nan a gaban shi sun zagaye gidan shi ga abin da suka tattauna za su masa amma da yake mai tsoron Allah ne shi Muhammadu ga irin mafitan da na saman masa ya wuce tsakiyansu har ya zuba musu kasama kuma idan kuna jin tsoro na inji Allah irin abin da na yau Muhammadu zan muku shi tsoron Allah ne duk ya sa haka da bin ka'idoji ne Allah ce wa shi kuma annabi in ya Allah yana tunatar da shi wannan don ya ƙara godewa ya kara godewa ni'ima wa idh yamkuru bika kallazina kafaru ka tuna yayin da kafirai suke makirci a kanka tuka don su tsare ka su ɗaure ka ɗauri rai da rai su hana ka fitowa aw yaqtuluka ko su kashe ka aw yukhrijuka ko su fidda kai daga makka wa yamkuruna sun tsaya suna kitsa makircin su wa yamkurullahu shi kuma Allah ya gama ma maida musu martani Allah ya gama nashi plot suna plotin Allah already ya gama nashi wallahu shi Allah khairul makirina tsarin Allah na maida martani ga makirai ya fi nasu na Allah ya fi nasu ina fata an gane ko kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yace a cikin suratu Ali Imran yace a ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qilun ba wannan ba ha antum ula'i tuhibbunahum wa la kum! وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور بند ونا الله ما أوكتين سركي إن تمسسكم حسنة تسوقهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا وإن تصبروا wa tattaku shine shine in tattaqullaha kenan wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'an inna allaha bima ya'maluna muhit inna allaha bima ya'maluna muhit Allah madaukakin sarki yace idan kuka yi hakuri akan addinin nan kuka yi hakuri akan umurnin Allah kuka yi hakuri kuka kame kan wajen barin sabo kuka yi hakuri wajen daukan kaddaran da Allah ya kaddara muku kuka yi haƙuri sannan watattaku kuka tsoraci Allah a dukkan rayuwanku to ina tabbatar muku inji Allah la yadurrukum kaiduhum shay'an makircin maki da kafiri ba zai taɓa cutar da ku ba sam inji Allah domin me Allah ce wallahu bima ya'maluna muhit Allah ce ilimina yana zagaye da dukkan makirce makircen su duk abin da suke kullawa inji Allah ilimina da sani na lokacin da suke shirya shi yana ina sane da shi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا wala إلا min zalika wala أدنى من ذلك ولا أكثر إلا aina ma أينما كانوا إنه عليم بذات الصدور Allah yana sane da dukkan abin da ake floating ake shiryawa Allah ce ni abin da nake so ku yi ku musulmi ku tsorace ni kawai ku daure ku yi haƙuri akan sako ku daure wa sako kar ku saba mu ku daure wa umurnina duk abinda na nema daga gare ku ku tashi ku jure in lokacin abun yayi ibada ku tashi ku yi ta yanda na faɗa in an kira sallah ku daure ku tashi ku je ku yi haram a daure ai hakuri kar kar a taba haram kar a taɓa kubun haram ku daure a yanda na aje kowa in ji Allah za ku ga abun ban mamaki in ji Allah na kariya ta daga dukkan bakin wannan shi ne sharaɗi, amma bayan da za a yi shi wanda Allah yake so ya kare mu daga gare shi mashayin jiya ne kai ma mashayin jiya ne irin shi to a karewa daga wa <laughs> ina fata an gane ko shi Allah yana sa hannu ne ga wanda yake tsoronsa da shi ne Allah da tsoron Allah ne da imanin mu ne Allah yake ba mu nasara akan su makiya amma shi makiyin naka ka yadda da shi kuna zaune tebur ɗaya kun sha giya kuna zaune tebur ɗaya da shi kun saba wa Allah ka fita ya saba Allah ka saba wa Allah ya taba dukiyan haram kai ma ka ce ka taba dukiyan haram ka ce ai na gwamnati ne kawai wani ya dauka mu mu dauka a'a kai tana da bambanci da kafiri tarjuna min Allah ma la yarjun ku kuna akwai abun da kuke targeting a wajen Allah ko musulmi wanda shi kafiri ba ruwan shi da wannan ku kuna targeting me rayuwan ku ta lahira ta yi kyau kuna targeting me aljanna shi kuma kafiri ba ruwan shi da lahira duniya ce tashi ta ya za a yi ka daidaita kanka da shi ka ce abun da ya kai ma za ka yi ko akwai abin da kuke bukata a wajen Allah da su ba sa bukatan shi shine aljanna da kyakkyawar rayuwa ta gobe kiyama su ba su yi ma imani ma da wannan ba to ta ya za a yi aikin ku kuma ya damu ɗaya komai naku barnan su barnan ku da nasu iri ɗaya ne sannan kuma ku ce a baku nasara akai Allah ce Allah cire hannun shi yake ya bar ku kun ta kafsuwa kawai mai daga kwalba ne ke da kuwa da mai daga kwalba kawai ina fata an gane saboda haka ba hannun Allah anan sai wanda ya ci nasara kawai amma da an ce mai imani ne ke da kuwa da mai daga kwalba to Allah madaukakin sarki inna Allah ma'al mu'minin kace wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah zai baka nasara kanshi ina fata an gane ko to a tuba a barwa Allah ikon sa kawai Allah ubangi ya sa mu dace waɗannan kafiran wa idza tutla alaihim ayatuna idan annabi yana karanta musu ayoyinmu yana musu wa'azi idan wata aya ta sauka annabi ya zo ya karanta musu suka jita maimakon su yi imani su miƙa wuya da Allah a a ƙalu sai su ce aha ina ce mun sha jin irin waɗannan maganganun za mu mutu a ta da mu nama? jahannama a'a mene mene ina mun ji mun sha jin irin wannan maganganun launa sha mu ma fada mun ga dama fa la qulna misla hada mu ma irin wannan maganganun mu ma masu iya shirya su ne mu rika faɗa wa mutane mu ma Muhammadu ba da wani abu ya fi mu ba ina fata an gane ko yawa mu ma ba ya fi mu iya tsara magana bane da rubuta kalmomi da kaza kaza mu ma da mun ga dama in mun zauna muka natsu mu ma za mu rubuta irin abin da ya rubuto irin abin da ya samu mu mu rika faɗa wa mutane wato sun nuna qur'ani ma ba daga wajen Allah bane ai ai da manzon Allah ne fabricating nashi kirkiro Qur'ani ya creating nashi ko akwai inda yu'allimuhu bashar kamar yadda suke cewa akwai wani mutum da yake wa annabi wannan Qur'ani ina fata an ta ba abu ne kai ne mun zauna mu ma za mu iya kago shi mu faɗa kawai ba wani sabon abu bane Muhammadu yake zuwa mana da shi in haza waɗannan abubuwan da manzo Muhammadu ke faɗa ba komai bane illa asatirul awwali wato rubuce rubucen mutanen da yake ɗaukowa kawai al asatir jam'u ustur astur astur shine layin rubutu sentences kenan ko uh, singular din shi satar akwai jam'in shi ko ya zama to asatir ko astur ko uh, singular din shi shine satar rubuce rubuce ne rubuce rubuce ne irin na mutanen da kawai masu iya hikima da iya magana shine kai Muhammadu yake ɗebuwa. kun ga siri fari din Qur'ani cewa maganganun mutanen da ne annabi yake ɗaukowa rubuce rubucen su ne yake ɗaukowa kaga anan ma kafurci ne ƙara kafurci ne akan kafurci ne a ce maganan Allah alƙur'anin Allah maganganun mutanen da ne ɗan adam ne ya rubuta shi shi ma kanshi kufrun ala kufrin ne kafurci ne akan kafurci wato ba komai bane mu amma annabi ya zo musu da shi kawai kuma in sun ga dawa fa za su iya haduwa su shirya to Allah ce su hadun ai ne. yayi abun nan Allah madaukakin sarki yayi challenging nasu ya challenge nasu kawo aya daya su kawo sura su daya kawai su kawo kwatankwacin irin alqur'anin idan za su iya sun kasa na'am وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب عليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون نعم الله مدوكة سركي يشي وإذ قالوا ka tuna ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya maka ka tuna lokacin da kafuran makka musamman al-harith ibn nabar nabar bin harith shine ya faɗi wannan waɗansu ma'ana suka ce abu jahal ne fa qalu allahumma yayin da suka tsaya suka ce allahumma ya Allah mun roƙe ka in kana hada huwa alhaqqa min indika in har wannan qur'anin da Muhammadu ya zo da shi inda gaske ne daga gare ka ne inda daga gare ka ne ya Allah kamar yadda Muhammadu yake faɗa to ya Allah ka nuna mana ƴar manuniya ƴar manuniyar da muke so ka nuna mana mu ganta yanzu fa amtir alaina hijaratan minas sama ya Allah ka sako mana ruwan duwatsu daga sama ruwan duwatsu na yunkun jahannama irin waɗanda aka aika menene wa abin mutanen annabi lut bayan an kifar da su Allah maɗaukacin sarki ya aiko duwatsu aka yi ruwan duwatsu kowane dutse yana ɗauke da sunan mutumin da aka tura dutsen ya je ya harba a kasa ya narkar da shi irin duwatsun na na tsairal ababil wanda da an sako wa mutum da wanda yake kai da suka zo rusa ka'aba inna na abrahata Allah ce fa ja'alahum ka'afin ma'akul ya sanya su kaman karmamin da aka gama da shi kawai a take kai mutum ya bushe ya zamanto kamar wani irin karmamin da iska yake daukar shi a take haka mutum yake zamantowa to irin wannan fa suka faɗa wa Allah a musu wai inda gaske ne wannan alkur'ani daga Allah ne abinda Muhammadu ya zo da shi din nan Allah ya musu irin wannan ka duba rashin hankali irin na kafin to an sako ma ruwan duwatsu na jahannama ka mu sai me nan ne za ka yi imanin da ka ce ma a ga ka za a gefe a turo shi a can gefe in mun ga abun nan dai da gaske ne ai yar manuniya ai can za ka sauka ko ba haka ba in ta nuna da gasken ka yi imani kaga ka kubuta kenan in kuma ba da gaske bane kaga mutum yana nan a inda yake kenan amma kace wai kanka za a gwada don Allah mutum ne yazo zai sayar maka da wai maganin bindiga don girma Allah maganin bindigan da zaka sai ai don karka harbu ne kar bindigan ta ci mutum kar ya mutu ne amma sai yace wo ka gwada a kaina wai zai rike magani shi a gwada ake a'a ai a sa a bishiya ne can ko a samo ta yar dabba a daure maganin a jikinta a harba a gani amma ka ce wai ni a gwada a kai na, to idan aka gwada a kanka ka mutu ne amfanin maganin da zaka saya ne amfanin da gudun bindigan da kake yi kaga bai yi ba ai ai bishiya za a samu can da ce zo mu yi ciniki Saure shi a jikin bishiyar nan in bishiyar nan ta harbu shikenan ko kobo ba zan baka ba ciniki bai yiwu ba kawai in kuma bishiya ka harba ka harba ba ta harbu ba shikenan ai a yi ciniki amma ka ce a gwada a kanka ne hikima to toshewar basira irin na kafuri kenan damsul basirat yace to ya Allah idan dai har wannan bai samu ba ka duba shi irin na kafiri in har ruwan duwatsun nan da aka narkar da mutanen annabi lut idan wannan bai samu ba to a na ji azabin alim any available azaba duk wata azaba da ya Allah <laughs> eh da ta samu dai a a sako mana eh, azaban ma alim mu duba fa mai radadin gaske azaba mai raɗaɗin gaske a turo mana shi ya Allah wanda dai aka wata azaba dai da aka samu an taba halakar da waɗansu in ta annabi lutu bata samu ba ta halakar da annabi lutu ruwan duwatsu to duk wata azaban da aka halakar da al'umomin da suka wuce a sako mana ita kuma mai raɗaɗi azabin alim azaba mai raɗaɗin gaskiya Allah babu sauki kenan Allah maɗaukacin sarki ya ce musu wa ma kana Allah ya ni Allah bai kasance bai dace a gare ni ba in azabtar da kafuran nan in sako musu da abin da suka roƙa wa an tafihin kai Muhammadu kana tsakanin su ba ba zan yi haka ba sun ci menene alfarmanka alfarmanka da albarkacinka da darajanka ya Muhammadu kana cikin su a raye ba zan musu haka ba al'umman ka ne al'umman ka ne duk yadda suke dai sun ci me alfarmanka sun ci gajiyarka sun ci albarkacinka ba zan taɓa halaka al'umma da kai kana raye a tsakaninsu ba sun ci wannan sa'a to bayan annabi ya fita daga makkan ya ƙaura ya koma madina kaga yanzu su zalla ne ko da kuma sauran musulmai raunana da da ba su samu fita ba to sai Allah ya sake cewa wa ma kana Allahu mu'azzibahum Allah ya sake cewa annabi Muhammadu to su yanzu tunda ka fita ba zan saukar musu da wannan azabar ba matukan akwai sauran musulmai da suke istighfari a tsakaninsu sun ci menene kenan gajiyan sauran musulmai rauna nan nan da basu samu daman yin hijira ba wanda suke yawaita istighfari ashe kasa koda akwai ma'arnaka matukan akwai salihan bayan Allah masu yawaita istighfari masu yawaita karatun Qur'ani masu yawaita nafilfin dare masu Allah yana kallon waɗannan bayan nasa ɗan tsiraru nan waɗancan su ci alfarman su ci alfarman waɗannan musulman saboda haka idan ka duba in kuma irin bala'i da zunubai da ta'asa da alfasha da barna da kaba'irai da ja'ifa da ake yi a nan ƙasar duk wanda ka ɗauko ya cancanta a halakar da al'umma to amma saboda akwai tsiraru mumunai kakiyai masu yawaita istighfari da zikirin Allah subhanahu wa da ambaton Allah su Allah yake kallo kawai ya jinkirta ma waɗansu ina fata an gane ko kun ga annabi da yake cikin makkan Allah ce ba zan azabtar da su ba matukar kana ciki to yanzu annabi ya fita ya koma madina yace to su har ila yau dai ba zan azabtar da su ba saboda sauran musulmai raunana da basu damu samu damar yin hijiran nan ba suna nan suna istighfari to sun ci albarkacin waɗannan to yayin da sauran musulman suka fita duka babu wani a makka yanzu sai kafiri din sai Allah ce to yanzu kan wa malahum Allah yu'azzibahumullah yanzu kan Allah ce ba mai hana ni azabtar da su yanzu kan za su ɗanɗani kuɗansu saboda wahum ya sudduna anil masjidil haram eh, bugu da ƙari ma suna hana ma musulmai su zo maɗakin Allah ibada kamar yadda suka komar da manzon Allah lokacin da ya fita menene zuwa eh, yin umra amal amal hudaybiya lokacin da aka yi sulhul hudaybiya din nan ina fata an gane suna hana mutane musulmai mumunai zuwa makka su yi umra su je su yi dawafi ɗakin Allah Allah ya ji yanzu kan wa malakum Allah yu'azzibahumullah me yasa kai yanzu Allah ba zai azabtar da su ba ai lokacin azabtar da su ya zo na farko Muhammadu baya cikin su yanzu na biyu sauran mumunai da za suke cin alfarman su da gajiyar su saboda istighfari da suke yi duka sun fita sun koma Madina in addition kuma suna hana musulmai annabi yayi attempting ya zo da shi da sahabansa su yi umra su yi dawafi su kwana uku su tafi sun hana su Allah ce me yasa ba zan halakar da su yanzu ba wa hum yasudduna an masjidil haram na uku wa ma kanu awliya'ahu su ba masoyana bane ba masoyana bane in awliya'uhu illa almuttaqun eh masoyana inji Allah sune masu tsoron Allah to shine Allah ya kawo musu fathu makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo fathu makka shine azaban da ya turo musu din annabi ya zo ya konkari makka ya kama su aka kashe waɗanda za a kashe a jikin ɗakin Ka'aba ma saboda me saboda tsananin kafircin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man dakara dakhala dara Abi Sufyan fa huwa mu'min wa man dakhala al-masjid fa huwa amin man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin wa man aghlaqa du alaihi dunahu al-baba fa huwa amin manzo Allah da ya shigo ya capture Makka ya kama Makka a ranar fatu makka ya kashe waɗanda zai kashe yake duk wanda ya gudu ya shiga gidan abu Sufiyana ya aminta wanda ya shiga ka'aba masallaci ya aminta wanda ya shiga gidan shi ya kulle kofa ya aminta amma wanda bai yi ɗayan waɗannan ba za mu kashe shi ina fata an gane ko to shine azabar da Allah ya musu kenan shine aka zo aka yi fatu makka aka kwace makka ma a hannunsu ta zamanto gaba ɗaya a ƙarƙashin musulmi to shine azabar da Allah ya musu din kenan amma walakinna aktarahum la ya'lamu mafi yawancin su su ba su san dalili ba mafi yawancin su ba su san dalili ba ina fata an gane ko to wannan shine shine malamai suke cewa wato kariya garkuwar wannan al'umman guda biyu ne ɗaya garkuwar ta tafi saura guda eh, garkuwar da suke kare al'umma nan daga bala'i daga musibu daga azaban Allah daga fushin Allah guda biyu ne garkuwan da annabi ne na farko sai yawan istighfari da muke yi domin Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta kasancewan shi a cikin mu shi yake hana azaba da fushin Allah da musibu su rika sauka mana irin na halakar da al'umma a juya kasa a halakar da su don annabi shine garkuwa ta farko tunda yanzu ya tafi garkuwa ta biyu ita ce wa ma kana Allah mu'azzibahu wa hum yastaghfirun yawan istighfari yawan istighfari da ake Allah ce shi yasa nake hana shi yasa nake abin nan bana halakar da al'umma to saboda haka musulmi ya zamanto mai yawaita istighfari ko kai ne laifukan da suke tsakaninka da Allah dare kawai in kana yawan istighfari sai kaga canji sai kaga canji sai kaga al'amuranka suna canjawa suna kyau sai ka ga abubuwan da da kake da su ciki na frustration da damuwa da imuwa sai ka ga abubuwan suna warwarewa in akwai alaka mai kyau tsakaninka da Allah as an individual kenan idan kuma al'umma suka haɗu suka zamanto haka sai sun ga ƙasansu da garuruwansu da tattalin arzikinsu da harkokin nomansu da komai nasu da kwanciyar hankalinsu da security sai sun ga abubuwa na canjawa amma kullum ma malam from back to work. kullum sai ka ji ta'asar da za a ta yau da aka kullo da ita sai ka ji ta fita ta jiya kuma sai ka rika jin barna da ake kullo da su in wani ya zauna yana gaya maka billahi la ilaha illa baka ma san da waɗansu ba idan aka ce maka kuma a cikin al'umma na sai kai mamaki yanzu yau ina karanta jarida na ga wani gida a Abuja an rushe shi wani club ne wanda shi tsirara ake shiga tsirara ake shiga minista abuja tura greda suka suka daga can za a za a zo gate in an zo gate sai a tuɗe tsirara maza da mata shi club din haka yi to waɗansu abubuwan idan ana gaya masa su kusa da kai fa wani sa'in aka nuna maka wani bene aka ce nan ake he kai mamaki sai kai mamaki sai ka ji barnan kullun salo salo take canjawa salo take canja kana mamaki akwai randa na taɓa ganin wadansu a bakin rafi ni na san wiwi dai da taba ta baki ake zuka amma su ta hanci suka zura suka danna daya ta min harfin daya abin nan rami hanci ta nan ake janta kawai wala har kokorwa ka ga mutum idon shi yayi ja ka ga hawa yana zuba amma da yake shedan ne sai ya sake ja da wata sunna ne aka ce masa ce shi an matsa masa wannan hadisi ma ya kamata da yake ai haka a duba shi to amma da yake sa kai ne ya azabtu ya azabtu ido su yi da gari ne kaga kawai yana ci gaba ka duba wani interview da ake da mata masu shan kwaya wani clip da na gani kwana a Kano ko a ina ne suna ce eh sunan dandali sha suke kawai har da matan aure in ba su sha ba wai ba sa ba sa gane rayuwar ma ba sa abin aka interview da su silently haka wallahi abubuwan suna da ban mamaki to shine Allah yake cewa kariyan kariyan da ya sa Allah baya saukar da bala'i irin wanda da ya saukar wa magabata shine a juya kasar a saukar da wata tsawa gaba ɗaya ta hallaka al'umma to Allah ce dalilin da yasa bana haka tsirarun da suke yawaita istighfari a cikin tsirarun da suke yawaita istighfari a cikin to shi irin waɗannan ƙananan abun da suke samu an ɗan sakewa ne an biya ya da an yi kaza kaza kwamfiya su irin halakarwa da bala'in da aka yi wa na daɗin nan ko tsawa ta halaka su ko a yi ruwa tsufa da ya halaka su ko kuma a yi wata irin walƙiya su tafi ko a kifar da ƙasan kaɗan ne ma wannan ashi kaɗan ne kawai kamar yar bulala ake cat cat cat ku daina irin wannan abun da yake faruwa ta'asar kullum ƙaruwa take kullun karuwa take ba a tuba ba a bari kullun dabaru yadda za a saba wa Allah ake kullun dabaru yadda za a saba wa Allah haka za ka tar Allah ubangi ya rufa mana abinda da kake jin shi a nesa a kasashen waje can yanzu ka gan shi ya zo nan Allah rufa mana asiri to idan muka lizinci istighfari astaghfirullah astaghfirullah a zauna ai ta azkar inna to shi ne Allah yake kallo wallahi yake rage mana yake raga mana daga bala'ai da musibai Allah ubangiji ya tsare mu gaba daya ce waɗansu suna cin alfarman waɗansu da yawa kenan suna cin alfarman waɗansu da yawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam alkiyama ba ta tashi sai akan ashararan mutane za a rika fikin na na kwarai din na farko malamai za a rika ɗauka ana ɗaukan malamai ana fikin nasu ana tsintan su cikin al'umma hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha nasu ru'usan juhalan fa aftau fa dallu wa adallu sai ya zamanto duniyar gaba ɗaya babu malami sai mutane su riƙi jahilai suna ganin su sune hamshakan malamai su zo suna neman fatawa a wajen su su ba su fatawa akan jahilci dama su ɓatattu ne kuma sun ɓadda wanda suka zo fatawan a wajen su. to daga nan kuma ana a rika tsince mumunai salihai ana tsince su ana tsince su ana tsince su ana ɗauke su gaba ɗaya manzon Allah ce la taqumu sa'atu illa ala ashrarin na sai ya zamanto ba mai cewa la ilaha illallah a doron ƙasa yace za ka ga mutane a wannan lokacin rayuwan dabbobi ne yadda za ka ga zakara take bin kaza ta kwanta da ita a gaban mutane ko bunsuru ya biyo akuya ko rago ya bi abun nan su yi barbara a gaban mutane Allah ya ce haka za ka ga mutane suke a gaban mutane babu wani abu kawai ba ɗauke shi abun nan ba ya ce to a kansu ne alkiyama za ta tashi kaga ai ba masu istighfari a lokacin ba ma wanda suka san Allah ma to Allah ubangiji ya rufa mana asiri shi yasa manzo Allah yake neman gafaran nan sau ɗari a rana manzo Allah idan yana zaune sahabai suka ce mukan lura da manzo Allah sai kaji ya ce astaghfirullah astaghfirullah can ya kaji astaghfirullah yace mukan irga istighfari manzo Allah wani sa'i 70 wani sa'i 50 in ya zauna a waje to alal aqalla sau ɗari yake istighfari haka sau ɗari. suke istighfari shi baya zunubin yana yi da yana ƙara masa daraja amma mu kuma ya zama to sunna a gare mu mu rika yawaita istighfari ina fata an gane ko Allah ubangi ya rufa mana asiri na'am Allah ce wa ma kana salatuhum su waɗannan mushrikan da suke hana waɗansu zuwa Ka'aba annabi da sahabbai za su zo Ka'aba su yi sallah su yi dawafi su yi umra sun hana to su me suke a Ka'aba a Ka'aba fa kwata kwata in Allah wa ma kana salatuhum addu'o'in su da suke a Ka'aba din inda baiti ba ma wani abun a zo a gani fa illa muka'an fito ne fa kawai suke fito yanda mu suke feduwa haka da baki yayi feduwa ko kuma ya su hada abin nan suna wani irin fito haka yanda zaka ji suna fidda abin nan wa tasbiyatan da kuma tafi haka suke addu'o'insu haka suke addu'o'insu a cikin kaba tsirara babu jiki babu komai a jikinsu ɗaya kenan fito suke yi sannan kuma da tafi haka suke zaga tsirara maza da mata kuma kwanan nan akwai cocinan a ƙasashen waje wanda zaka ga su ma tsirara suke shiga cocin wai waɗannan kayakin duka zunubai ne ya kamata yadda aka haifi mutum babu zunubi ya zo duniyan nan babu riga haka ya dace ya shiga ɗakin ibadan babu riga saboda rigunan nan wato zunubi ya yawa a jikinsu ina fata an gane wataƙila wani yadin ma na sata ne to ta ya za a ka shiga wajen sallah da kayan sata a jikinka haka akwai su to kun ga ana komawa asalin jahiliyatul ula ana komawa irin tsarin jahiliya din to su ma haka suke zuwa din suna fito a tsirara suna tafi suna Allah to me suke aka abakin ba wannan ba da har wai za su hana su Muhammadu zuwa da sahabansa hmm? Allah ce to fadhuqul azaba ku ɗanɗani azaba ta kisa a nan duniya domin yaƙi kisa ne azaba ne a kashe mutum a sare shi da takobi a harbe shi da kibiya a harbe shi da mashi a kama ku kuma a bayi a ci dukiyanku a matsayin ganima a kama matanku da ƴaƴanku a matsayin abin nan bayi Allah sai to ku ɗanɗani wannan azabar a nan duniya sakamakon kafurcin da kuke yi kafin a zo kuma azaban gobe kiyama in kuna so ku kauce ma wannan azaba to ku musulunta ku daina ja da Muhammad ina fata an gane ko sallallahu alaihi wa sallam na'am yayi sai yi haƙuri a ana ka complain cewa ba a jin tambayoyin yayin da ake karantawa a idan an an sa a rediyo ko a tv ba a jin tambayoyin ba sa fitowa sai dai a ji kawai amsa to shi yasa aka kawo shawara a karanta su gaba ɗaya a ji tambaya ta ɗaya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya malam tambaya shine malam mutum ne yayi tafiya zuwa wani gari da ya je garin shi yana da azumi ashirin da takwas shi kuma garin suna da azumi ashirin da tara sai aka yi sa'a kuma sun ga wata washe gari za su yi sallah to malam shi mai azumi ashirin da takwas ya zai sai ya yi sallah sai ya yi sallah tun da a garin kake ai ka bar naka mai kirjan ashirin da takwas ka bar wannan wajen ina fata an gane ko yawa sai ka ajiye azuminka washe gari ranar da kake ashirin da tara ɗin sai ka ajiye su kuma ranar sallah ne domin haramun ne mutum ya yi azumi ranar sallah ranar farin ciki an haramta yin azumi a wannan ranar so baya idan ka dawo ko kuma in za ka daɗe a garin sai ka rama guda ɗayan nan da ake binka kari over kenan sai ka rama shi ina fata an gane ko yanzu misali in nan ƙasanka ka yi tafiya wata ƙasa da ka je baka canja saitin agogonka ba ka je ƙasar su a zahar ta yi sun kira sallah kai kuma ka duba agogonka karfe goma ne a ƙasanku sai ka ce ba za ka yi sallah ba za ka jira sai karfe ɗayan ƙasanku ya yi tukuna ka yi sallah eh kana hukuncin waɗancan kawai kana hukuncin waɗancan yawa me yasa idan dare ya yi misali Shi shida yi a wajen su dare yayi rana ta faɗi, kai kuma a wajen ka karfe hudu ne na la'asar me yasa kai nan dare ne can kuma wajen ku yini ne saboda haka in mutum ya ya je wani kasa hukuncin kasan da lokutan su da komai nasu da su za ka yi menene to shi za ka yi aiki da fahe karama wannan azumin idan ka dawo kasanka ko kuma in ka da samu lokaci bayan idi din a can an kwana biyu sai karama Allahu alam wannan shine abinda za a yi kenan Allah ubangi ya sa mu dace kace assalamu alaikum malam idan ina sallah a bayan liman sallan asuba magariba ko isha idan liman na karatu a bayyane to malam zan yi shuru ne ko kuma zan yi karatu ne ina fata an gane ko to idan karatu a bayyane liman yake kai shuru za ka yi Shuru za ka yi ka sai za ka yi karatun ka karanta ne ka karanta wata sura daban ko irin ta liman wannan zai kawo liman ya rika tuntuɓe irtijaj ya rika tuntuɓe ya rika abin nan ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karatu sahabai suna karatu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai abun ya rikita shi yace kun yi kusa ku ɓadda ni idan ina karatu shuru za ku yi yayin da liman yake karatun shi a asirce sai ku yi karatun ku a asirce nan ba mai damun wani shine wa idza quri alquranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wannan shine Allah ubin ya mana muwafaka shi yasa ba a son yayin da liman ake sallan farilla a masallaci liman yana nan waɗansu su zo su yi fomin wata sallah a can liman na ɗaga murya su ma suna limamin waɗancan yana ɗaga murya sai dai su yi su jira sai liman ya gama ko su jona liman su bi liman din idan suna da ilimin fiqihu na haka din domin wani ba zai yadda ya bi liman matukan la'asari ke yi a liman la'asari ke shi kuma a zahar zai waɗansu ba sa bi da suke bin tsantsan alfikul maliki ba za su bi ba ko su jira a idar sifomin nasu ko kuma su jona liman a idar sai su tashi su yi nasu saboda kar a samu karatu biyu a lokaci ɗaya tambaya ta biyu har ila yace malam ina bukatan addu'a Allah ya biya mu bukatuna jazakallahu khairan Allahumma amin Allah biya maka ya biya mana mu ma duka da duk wanda bai ma rubuto ba fatan mu Allah biya ma kowane musulmi bukatun shi na alkhairi tambaya ta uku yace assalamu alaikum malam ni ce bayan na gama girki na ɗanɗani miya sai na ji da yaji bayan na tofar har sau biyar ta tofar sai na haɗe yawu sai na ji zafin yajin a makogorona na. mala yaya azumina to kin kurkuri baki sau biyar kin tsattar da yawu kuma kin ɗanɗana ne kawai wannan babu komai don an ji zafin yaji a makogoro haka ba wai ruwa aka jiya? ya gangara ba ya wuce wannan babu komai ina fata an gane Allah ubangi ya sa mu dace ah, sai takarda ta hudu shi kuma jan hankali ne ce don Allah a ja hankalin gwamnati ta akan yadda wasu 'yan Castelia gwamnatin Kaduna kenan don ba Castelia a wata jiha 'yan Castelia suke bin 'yan acaba akan ababen hawa a guje har wani lokaci ɗan acaɓan su faɗi su ji ciwo mummuna haka ma a cikin al'umma akwai masu yawan zagi da tsinuwa ga 'yan Kasteliya har ma a haɗa da gwamnati saboda wasu wai sun wuce iyaka wuce iyaka wasu daga 'yan kastiliya suke wuce iyaka so ni dai ban san me yasa yan kasilin suke bin yan ashaban ba ban san me ne a tsakanin su ba ta okay an hana ashaba okay to to su ma in an hana su hannu su yi biyayya ga gwamnati domin yawanci a iya sani na kafin gwamnati ta ɗau mataki ta hana abu to sai ta zauna ta tattauna ta ga maslahan al'umma yana cikin hani ina jin an hana tun a gwamnatin baya lokacin da boko haram din na ake kai hare-hare akan babura aka hana aka ce za a ka ina jin waɗannan keke na fef a su kano ma sun hana suka ka a daidaita sahu to mutum idan aka sa doka aka ce ya bari ya bari idan aka wulakanta mutum shi ya nemi wulakanci aka ci mutunci mutum shi ya nema mutum ya yi tawassuli da wannan ya yi abin da zai zauna lafiya domin maslahan al'umma aka kalla aka yi wannan shine ka huta kai ma da rigima da ka gudu ɗinka a ganka nan ka gudu ka ɓallo ga hanya ka yi kwana ka yi yuton an biyo ka ka faɗi ba natsuwa babu menene idan aka yi doka ta maslahan al'umma ka bi ta ba maslahan ka kai kaɗai za ka kalla ba na? to so shi kenan to me yasa waɗanda ake bin su na? ok cikin gari ne aka hana a waje an shi kenan abi doka abi doka kawai tsakani da Allah kenan ina fata ga in mutum ya gamu da wulakanci yanzu misali wani sa in kana tsaye a a danja ya ake kiran shi a traffic in kana tsaye an ba ma wasu haka zaka ga masu mashi da wani ya zo a guje an shi fa an tsaye da shi ya tarar da jama'a tsaye haka zai kuta ya haka ya haka ya keta waɗancan da aka ba su hannu mutum shi yake sai a kan shi wulakanci ya sai a kan shi a ci mutuncinsa wani sa'i za ka gan shi da girman shi da yan shekarun shi haka wanda bai dace ya haka ba sai kaga kawai shi ya haka irin ya kware ya iya zilliya ya iya kutsawa ya iya abu na kawai shi shi ya fita kuma da za a yi wani abu mota ta ta san masa ko a adake shi kaga shi fasinjan shi zai fara tura mai mota a shar shi bai hana wannan din kada ya yi wasa da ransa ba to haka za ka tara ake abun nan din kuma in ka je duk ƙasashe ka je na duniya babu wanda bai saba da doka ba irinmu an yawo daban-daban ƙasashe daban-daban za ka ga samu duk wurin doka in ƴan Najeriya sun haɗu waje sai kaji suna zagi haizu Allah waɗannan ɗan iska kawai ban za ka za a yi kawai kaza Ginin jinin babu doka ne kawai an saba rayuwa hayaniya wallahi tallahi wallahi duk ƙasan da ka je za ka ga layi an ja jallayi kawai in kana so ka bi layi an ja jallayi kawai mutum in ya zo ya tsaya a layin kuma ba a yadda wani ya wuce layin ba to mu sai wani ya zo ya wuce can haka za ba a saba da dokan bane ba a saba da dokan bane in ka je jidda lokacin da ake aikin haji ko abin nan in dai ka je kaga an fasa wani glass da izinin Allah za ka ga ɗan Najeriya ne an karya wata ƙofa da izinin Allah ɗan Najeriya ne yanzu nan ƙofan da za a bi layi ɗaya a fita sai waɗansu su zo ta nan kana layi fa nan wasu sai su zo ta nan wasu su zo ta nan wasu su zo ta nan ƙofan da mutum ɗaya zai wuce waɗansu sun ɓullo ta nan sun bullo wannan na tura wannan na tura wannan na tura ya kaga an an karya musu wani waje jirgin sama gashi nan mai ɗaukan mutum mai ɗaukan mutum a ɗari hudu duk yawan ku ɗari uku ne fa sai an yi gudu ana jan wani ya fizgi wannan wani ya fizgi wannan wani ya fizgi wannan kuma duk an samu boarding pass ba wanda za a bari har a samu access na kujeru fa amma wallahi za ka ga lokacin muna kul a can za ka ga jirgin da ake ajiye na 'yan Najeriya can gefe yanzu a nuna mana wariya kaga fararen nan ko kaga fararen nan ko farare ko halinku sabilillahi mutum ya kiyaye wallahi yanzu za ka samu yanzu ko shekarun baya lokacin da ake sa kofiyu a gari kofiyu a gari a ce ba a fita 24 hours waɗansu a ce musu in an je magariba a haɗa da isha a dawo wani zai ce sam sai mun dawo isha sai mun dawo isha kawai na fata an gani kaga ya gabu da soja kuma ya ci mutuncin shi ya ci zarafin shi a zo ana tsina albarka wai dan ya fita isha kan dan ya fita isa kan eh? musulunci shi bai da mafita idan aka samu rintsi sallan jihadi ma sallan yaƙi ma daban take ta bambanta ma da noman sallah to ta ya za a mutu ya zaɓi tsananta wa kanshi akan sauƙin da Allah ya bashi fatawa dai na fiƙu ta bayar in kun je magariba aka hada da isha ku ku zauna a gida wani ya ce sam mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah wannan shine kawai nasiha sai addu'o'i akwai provost na faculty na medicine na kasu yana buƙatar addu'a ah, ga mai ɗakin sa Allah ubangiji ya bata lafiya akwai su yara suna roƙon al'ummar musulmi su sanya mahaifiyarsu a addu'a Allah ubangi ya gafarta mata ya jikanta wani bawan Allah yana roƙon addu'a Allah ya azurta shi da auren mace ta gari Allahumma amin wasu ɗalibai a Sudan suna neman addu'a Allah ya ba su nasara a jarabawa sai su ta muraja'a su ta ƙoƙarin muraja'a Allah ubangi ya taimaka musu wani bawan Allah yana roƙon addu'a Allah ya daidaita tsakaninsa da mahaifinsa saboda an shiga tsakaninsu har yaƙi biya masa kuɗin karatu na university Allah ubangiji ya daidaita ku Allah ubangiji ya sa a fi karfin shaitan Allahumma izzal islam al muslimin wa dhilla shirka al mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa da'a ad-din ya qawi ya aziz ya rabbal alamin arhamar rahimin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allah muna roƙonka bi asma'ika al husna wa sifatika al ula Allah ka sa mana dauki abun da yake faruwa ga ƴan uwanmu musulmi a zamfara da kuma waɗansu ɓangarori na garuruwan katsina da kuma bangaren birnin gwari da hanyar abuja da abun da yake faruwa a can maiduguri da ƙauyukan da suke zagaye da maiduguri allah muna roƙonka ya allah ya allah ya allah ka iya mana allah ka fidda su daga wannan kuncin ya rabbal alamin ba su da ƙarfi ba su da dabara ba su da iko sai kai ya Allah Allah kai ka jarrabe su da wannan Allah muna roƙonka muna tawassuli da azumin da muke yi da zaman da muke a ɗakinka da ayoyinka da muka karanta Allah mun roƙe ka Allah ka yaye wa ƴan uwanmu musulmi da suke fama da wannan wanda kuma rayukansu suka salfanta a ta wannan dalili Allah ka sanya su aljanna ka sa su yi shahada wanda suka rasa dukiyarsu Allah ka ninninka musu Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya gaba daya da sauran kasashen al'umman musulmi Allahumma amin wa sallallahu wa sallim wa barik wa anim ala abdika habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين